العليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تآخم الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أتكلم في صالح كن سلكت راوسا ya nuna mana yammacin wannan rana ta litinin goma sha biyar a watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da 20 a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran za mu tashi akan aya ta 21 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نعم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يعمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم أولئك الذين حبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ما زال السياق في حق أستار الكفرة من أهل الكتابين اليهود والنصارى فذكر تعالى هنا إن الذين يكفرون بآيات الله وهي حججه وأعلام دينه وما بعث بها رسله ويقتلون مع ذلك النبيين بغير حق ولا موجب للقتل ويقتلون الذين يعمرون بالعدل من أتباع الأنبياء المؤمنين الصالحين هذه جرائم هذه جرائم بعض أهل الكتاب فبشرهم بعذاب عليم ثم أخبر تعالى أولئك البؤداء في محاور الشر والفساد والظلم والظلم والعناد حبطت أعمالهم في الدنيا فلا يجنون منها عاقبة حسنة ولا مدحا ولا ثناء بل سجلت لهم بها عليهم لعنات في الحياة والممات والآخرة كذلك وليس له فيها من ناصرين ينصرونه فيخلصونه من عذاب الله وحيحات حيحات أن يوجروا من دون الله waliyin auna nasir ubangiji baraka wata'ala cikin wannan ayoyi da aka karanta har yanzu yana tona asirin ahalin kitab yahudawa da yan mishan musamman gashi yanzu nasara na Jiran sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musu da jayayya da mukabala cewa su tabbatar da allantakar isa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi sai aka kawo al-af'alul mudara'a anan innal ladhina yakfuruna da yaqtuluna an-nabiyina wa sai aka kawo su af'alun ne mudara'a cewa abu ne da yake faruwa ba wai ya riga ya faru ba ya faru yana kan faruwa ce innal ladina yakfuruna bi ayatin lahi tunda suna kan kafircin wanda suka kafirce din har yanzu suna kan kafircin suka kafirce wa ayoyin Allah su ne hujjoji da dalilai da abin da Allah ya aiko na tabbatar da addininsa da dalilai ga manzannin da ya turo zuwa ga al'ummu daban-daban har zuwa cikamakin manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waɗanda suka cewa waɗannan ayoyin Allah ayoyin Allah sun kasu kaso biyu akwai ayatun lahil kauniya akwai ayatun lahil shaqiya ayatun lahil kauniya sune ayoyin Allah wanda suke cikin duniya wanda muke gani a sasannin sama da ƙasa sama tana daga cikin ayoyin Allah taurari da wata da ke jikinta da rana ta ayoyi ne na Allah haka in ka taho ƙasa shimfiɗawar ƙasa da Allah ya yi kamar yadda ya sanya wannan sama ta zama rufi gaba ɗaya ta duniya ba inda za ka je a duniya ka ƙure samaniyar Ubangiji ko ka ƙure doron ƙasar Ubangiji duk inda za ka je shimfiɗar wato a matsayinka na ɗan adam kana ƙarƙashin rumfar samaniyar ubangiji kana kuma doron ƙasar ubangiji wannan aya ce babba da za ta nuna maka girman mahalicci cewa wanda ya halicci sama ɗin ya halicci ƙasa ɗin nan lalle ya cancanci abota masa yana da ƙarfin iko sartacce da cancanta a bauta masa shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ga ayoyi da ya sassaka irin taurari ga taurarin da suke a tsawa ne a tsaye suke ga asayyara waɗanda suke wato tafiya suke ga nujumun Gila wanda za ka gansu wani lokaci a sashen arewa wani lokaci a sashen kudu wani lokaci a yamma wani lokaci ga wurare daban-daban da ayoyin Allah ne ga kuma halittar Allah da ya zuba a doron ƙasa ‘yan adam da aljanu da dabbobi da sauran halittu halittar da kake gani da ma wacce ba ka gani akwai halittun Allah da dama wacce ba ka gani gidanka bai gansu ba amma suna na halittu ne na Allah akwai halittar Allah da kake gani ka iya tabawa akwai halittar Allah wacce take ba za ka iya gani ba za ka iya gani ba za ka iya tabawa ba saboda nisan ka da ita ko kuma ka kusaci da ita amma ba za ta iya taɓa ba sama kana kallanta a matsayin halittar Allah sai dai ka kalla ba za ka iya sa hannu ka taɓa ba doron ƙasa da kake rayuwa shimfiɗa ce ta Allah a kai kake rayuwa kana iya gani ka taɓa wancan kana iya gani ba ka taɓa ba ta halittu ne na Allah akwai halittu na Allah a doron ƙasa wanda da Allah ka iya ganin su ba za ka iya taɓa su ba misali a ka tafi ka tafi wato jejin yankari ka je kana kallon zakuna sai an sa ku a wata mota mai keji ana nuna muku zakuna da kuraye da giwaye ka je a hango ka hango wani ɗatan zaki ka ce bari ka je ka shafa gemunsa inda ka sai ke za ka iya ai shi ka je ka gwada mana ka gani inda kanka ba sai an gaya maka ba sai dai nesa da nesa can wai ka wai son rakumin yara ko nesa da nesa can gada a rafi juna haka waɗannan da ayatun ne ma'ana alkauniya wanda Allah ya zuba a doron duniya ayatul lahi shari'a ayoyin Allah na shari'a shine wanda ya saukar da a cikin littattafai ya baiwa manzanni kamar ayoyin alkur'ani da suke bayanin hukuncin kaza a yi kaza a bar kaza ga dalilin yin kaza ko ga dalilin bin labarin kaza ko ga labarin kaza ga yadda ya faru ko ga yadda yake aukuwa wannan ayatul lahi shari'a ne da haka Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wanda suke cewa ayoyin Allah ayatul lahi shar'iyya wanda Allah ya saukar ga manzannin da ya turo zuwa gare su har zuwa makin manzanni annabi sallallahu alaihi wasallama wa yaqtuluna nabiyina bayan wannan cikin laifukansu na waɗannan yahudawa cikin laifukansu wa yaqtuluna nabiyina da haqqin suna kashe annabawa Allah ya ce da haqqin dama babu wani haƙƙi ko wani dalili da annabi zai yi a kashe shi duk wanda aka ce annabi ne Allah ya bashi isma da kariya ba zai yi laifin da za a kashe shi ba sabanin kai farahuna kana iya kisan ganganci ke ka cancanta cancanta wato ka cancanci kisa kana iya rinda ka cancanci kisa da sauran dalilai irin wannan amma su annabiyuna Allah ya musu isma ya ba su kariya ya ba su shamaki ba za su yi laifin da wato ya cancanci a kashe su ba amma da Allah ya ce wayar turunan nabiyyi dan a sake tabbatar maka aka harin halin muakkada aka ce bi ghairi haqqin dan karkace to me annabawansu suka yi musu suka kashe sai aka gaya maka bi ba su yi laifin kisa ba ai da ma imanin ka cewa annabi ba zai yi laifin da za a kashe shi ba Masu Allah ya tabbatar ma waɗannan sun kashe annabi Zakariya sun kashe annabi Yahaya sun yi kokarin kashe annabi Isa Allah ya doka kashi zuwa gare shi sun yi ƙoƙarin kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda darasi ya biyo ta kai shekaran jiya cewa ya Yahudu banin Nazir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kokosu akan maganar diya aka yanke hukunci cewa a zo ainihin wato a jefa masa dutsen nika ya raba masa kai a kashe shi wanda wato Allah bai kaddar hakan ba don haka waɗannan mutane daga cikin laifukan manya-manyan laifukan wato yahudawa bayan shirka da Allah kashe annabawa ba kuma tare da laifin kisa ba annaba dama ba sa laifin kisan da za a kashe su bayan walau wa yaqtuluna alladhina ya'muruna an-nasa bil qisti haka suna kashe mutane ko malamai waɗanda suke wa'azi ko suke umarnin mutane ta cewa a yi gaskiya a yi adalci a bauta wa Allah ma'ana suna kashe wato mabiyan annabawan ba su ba annabawan ba ma bare kuma mabiyansu bare sauran waɗanda suke mabiya annabawa ne suna kashe su wannan yana daga cikin manya-manyan laifukan ahlul kitabi sai Allah ya ce to irin waɗannan masu irin waɗannan laifuka Allah madaukakin sarki ya ce fa bashirhum bi'azabin alim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa bashirhum kai musu albishir ya kai mai karatun alkur'ani ko ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bashirhum kai musu albishir amma sai aka ce bi azabin alim san kalmar albishir a wajen yare ta bahaushe in aka ce albishir za a gaya maka abin da ya faranta maka ne ba abin da ya dakata maka ba amma idan aka ce albishirinka har ma sai ka ba da wani abu sai ka ba da goro ko ba shi ka ba da shi har ma a tambaye ka kala ka faɗa sannan a gaya maka abin da za a gaya maka don zai faranta maka to shi ne ma'ana albishir wannan sai aka yi musu albishir aka ce ka yi musu albishir saboda asilin albishir a larabci shine wato maganar da idan aka faɗa maka za ta yi tasiri a jikinka za ta yi tasiri a gangan jikinka har a gane alamunta a fuskarka wanda aka yi wa albishir aka gaya masa maganar da za ka faranta masa ai da ka yi fuskarsa za ka ga akwai far'a haka kuma wanda ainihin aka gaya wa abin da ba daɗi shi ma an ka kalli fuskarsa za ka ga ta canza so to shi ne aka ce albishir albishir a nan ma'ana akhbirhum ikhbaran yazharu asruhu ala basharati wujuhihim ka ba su ka gaya musu labarin da zai da alamar tasirin labarin zai bayyana a fuskokinsu saboda ne amma wannan ta fuskar alamar ne wani hasura ta fuskar wato kaga cewa ba su ji daɗin wannan magana ba ko kuma albishir ne ala wajen istihza'i ta fuskar wato izgiri ba ta fuskar wato darajtawa ba ko girmamawa in musu albishir amma da azaba mai raɗaɗi Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan mutane suna kashe annabawa ma'ana suna kashe annabawa wato waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko kamar yadda wato makaci cewa sun kashe waɗansu daga cikin annabawan Allah cikin wato al'umma banu Isra'ila. Idan aka ce annabi ko aka ce manzo, wannan wato la'alla abubuwa ne guda biyu ko kuma mutum ɗaya yana iya samun wato yana iya samun rang biyu ma'ana ya samu abubuwa guda biyu na girmamawa a tare da shi ya zamanto annabi ya zamanto manzo ko kuma ya zamanto annabi ba manzo ba to na uku ana iya samun manzo ba annabi ba shi ne na uku to wa ake kira annabi kenan anan wanda aka ce annabi me bambancin sa da manzo kenan

ce kare ya gaya kowa a ta'arifin annabi akwai ta'arifi da aka daɗe ana yi na kuskure sai a ce manzo shi ne wanda aka ce ya gaya wa al'umma ko wanda aka turo shi zuwa gare su annabi kuma wanda aka ce kar ya gaya kowa sai kansa to kar ya gaya kowa sai kansa a nan malam da ya gaya kowa ya mishi kenan to kaga akwai kuskure cikin wannan ta'arifi kenan annabi shi ne za ka ce wanda aka aiko shi amma ba a bashi sabon littafi ba sai aka ce ya ɗauki littafin annabin da ya gabace shi ya yi wa'azi da shi da za ka tabbatar da wannan sai ka koma cikin suratun ma'ida aya ta arba'in da hudu, Allah yana cewa inna zallar taurata tafiya a wa wani. Ya yace yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima suhfizu kitabin kitabillahi wa kanu alaihi shuhada wannan ayi ta tabbatar maka annabawa da Allah ya turo bayan Allah ya turo annabi Musa ya turo da annabawa da yawa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka amma waɗannan annabawan da suka zo da littafin at-taura suka aiki domin Allah ya ce inna anzalna at-taurata hu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala inda Allah cikin wannan sura ta ma'ida aya ta 44 yace mu muka saukar da at-taura inda Allah sai yace fiha hudan abinda ke cikin ta shiriya ne akwai shiriya a cikin ta wa nurun da haske sai ya ce ya hukumu bi annabiyuna da ita annabawa suke hukunci ba da ita annaba suke karanta wa wanda aka turo zuwa gare su na alladhina aslamu annaba da suka sallama lillahi subhanahu wa waɗanda suka jagorantu zuwa Allah Allah ya ba su wato matsayi na annabta suna hukunci lillazina hadu allazina hadu su suna yahudawa saboda sun ce inna hudna ilaika mu shirya zuwa gare ka Shi ne kalma al-yahud da suka ce wasu waɗannan annabawa ya kuma bi anna aslamu lil suna hukunci da ita ga yahudawan da aka turo su zuwa gare su warrabaniyun haka malamai ma'abuta ilimi wal ma'ana bayan Allah masu tarbiyya da kuma al manyan malamai na yahudawa duk suna hukunci da ni bi mastahzizu zumin kitabillah da abin da suka sani suka karanta suka fahimta da wannan littafi na Allah na taura suna shaida aka kaga ashe annabi shine wanda aka ce yayi aiki da littafin manzon da ya gabace shi in ka ce annabi ba ce gaya wa kowa ba har matarsa to kenan babu ka rage shi kenan ka ɗora malami akan annabi kenan dan shi malami yana iya fada sai ya fada a ko ina ji inda ta kama ya fada ko za a gamshe masa baki sai ya fada a gamshe don haka amma wannan cewa su yi amfani da littafin baya an fahimta shi ne ta'arifin annabi wato na hakika wancan ta'arifin annabi ne wanda bai fitar da ma'anar nubuwa ba ma'anar nubuwa an sanar da shi Allah ya masa wahayi ya sanar da shi turo masa mala'ika ya ce ɗauki littafin a taura na manzo Musa ka karanta ka yi aiki da shi ka gaya mutane kaga ai annabi kenan da ma'ana za ka ga Shi ne ya zama ana a matsayin me ka kira shi kenan kaza idan annabi ka ce da shi ya yi ko bai ba ya yi don ya jaddada shari'ar manzan da ya gabace shi kenan waɗannan su ne ma'ana annabawa irin waɗannan mutane cewa yahuda suna kashe su suna kashe malamai sai allah ya ishara bilalin bu'di saboda wato nisansu da rahamar Allah Allah ya ce ulaika habitat amaluhu waɗannan wanda suka kashe annabawa su kashe malamai masu wa'azi suka ƙi gaskiya suka ƙibin gaskiya suka saba Allah suka kangare suka fandare suka jefa littafin Allah ta bayan bayansu Allah ce a yi musu albishir da azama mai raɗaɗi saboda mi sai ce ula'ika waɗancan manisanta habitat a'maluhum ayyukansu sun rushe in ma suna da wani kyakkyawan aiki a duniya ya rushe domin aiki kyakkyawa yana rushewa da ne da ridda ko da kafirci dukkan aikin mutum ya yadda ko ya aikin kafirci ko aikata shirka sai wannan wato aiki nasa wato ya rushe wa man yartadid minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafirun haka Allah ce wanda wato ya juya baya ya ba addininsa ya yi aiki mai kyau ya bar addinin sayarin da ya juya ya bar musulunci ya bar addinin musulunci ya mutu yana mai kafin cewa Allah shi sa ana Allah ce habatat a'maluhu ayyukansu wato sun rushe sun rushe wato a gidan duniya ba domin wato babu wato wani aiki nasu karfafe da za su sama amfani da shi wajen ubangiji ko sami yabo ko su samu wato kyakkyawan sakamako sakamakon ayyukansu an yi musu rokodin na tsiruwa duniya da lahira kowa ya tsire musu kuma ranar tashin alkiyama Allah ya kore su daga rahamarsa a sa su gidan azaba sai Allah ya ce wa ma lahum min nasirina wa ma lahum min nasiri sannan ba su da mataimaka da za su taimake su a lahira su hana a sa su cikin azabar Allah ko in an sa su su kwato su ma'ana aihata aihata an yi jadu zalika ba su da wato wani majibinci da zai fitar da su daga azabar Allah ko ya hana a musu azabar Allah kaga wannan ayoyi da muka karanta idan muka kalle su sai muka sun nuna mana kafirci da zalunci a duniya yana wajabta wa ma'abutansa ne me yake wajabta abutansa yana lazamta musu azaba a lahira kafirci zalunci yana wajabta halaka da lazamtar azaba a lahira ga ma'abutan wannan sannan muka fahimci kisan wato annabawa ko kisan malamai masu umarni da kyakkyawan aiki da hari da kyakkyawan aiki da mummunan aiki yana daga cikin mafi ƙololuwar zunubi a duniya yana daga cikin wato zunubi ne wanda yake koya ko tare da shirka wanda Allah baya yafi masu yin wannan ko ma'abuta yin wannan sannan wato muka fahimci cewa shirka tana yin me tana wani abu me take yi shirka gireda ce da take ruguza ayyuka gaba ɗaya duniya ko duniya da lahira ko duniya duniya da lahira shine sannan muka fahimci abu na hudu duk wanda Allah ya tabar da shi ya kaskantar da shi ya kaddara masa ya hukunta masa sakamakon kafircinsa ba shi da rabo ba ka da wanda zai taimake shi ya rahotar da shi duniya da lahira ba ka da wanda zai kwato shi ko ya rabautar da shi in Allah ya ƙaddara masa haka sakamakon butuncin sana alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillah يدعون إلى كتاب الله ليحكم فيتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون نعم ما زال السياق في فله أهل الكتاب بذكر ذنوبهم وجرائمهم فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هاملا له على التعجب من حال اليهود ألم تر يا رسولنا إلى الذين أوتوا الكتاب إلى الذين أوتوا نسيبا من أهل الكتاب أي ألم ينتهي إلى علمك أمرهم حيث يدعون إلى التعاقم إلى كتاب الله تعالى فيما أنكروه واختلفوا فيه من صفاتك وشأن نبوتك ورسالتك ثم يتولى عدد منهم وهم مصممون على عدم العودة وطلب الحق والإقرار به إنها حال تدعو إلى التعجب حقا وصارفهم عن قبول الحق wa muraja'atihi huwa i'tiqadihim al-fasid ubangiji tabaraka wa ta'ala har yanzu siyakin ayoyi bai bushe ba yana labarta mana labarin ahlul kitab ga waɗansu daga cikinsu ko wani bangare daga cikinsu ga nasara wato najira gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci ana tattauna suna jayayya wajen su tabbatar da uluhiyar Isa ga kuma can wato Yahudawa cikin wato binnin Madina ko wajen garin Madina ko gefen garin Madina dan haka har yanzu ayoyi suke tona waɗannan ahlul kitabi bangarori guda biyu asiri da ambatan su da laifukansu da jarimominsu da laifukansu wanda yake nuna abun mamaki na halin waɗannan yahudawa da waɗannan ‘yan mishan domin abin yana da ban mamaki ga wanda ba shi da ilimi ya yi aiki na jahilci bai zama abun mamaki ba fiye ga wanda yake da ilimi ya san abun sai aiki na san zuciya da jahilci cikin waɗannan mutane biyu wanne zai fi ba da mamaki wancan shi da dama jahili ne bai san hukuncin ba bai san abin ba wannan ya san hukuncin ya san abin amma sai ya kasa ƙasa ya kangare ya bandare ya yi sa'anin hukuncin saboda tsabar wato lalacewa da fasadi don haka in aka ce cikin waɗannan mutane biyu wanne ya fi baka mamaki a cikinsu wanda yayi ne wanda ya sani wato yana sane wato ya bi ya take wato ya ya ya kauce saboda ne saboda son zuciyarsa shine Allah ya kawo bayaninsu ta hanya wato ta sigatu ta'ajjub siga ta ban al'ajabi Allah ya ce alam tara ila allazina utu nasiba ma'ana alam tara Ba ka yi mamaki ba ya manzan musallallahu alaihi wasallam ai abin da ba da mamaki gawa ga allazi na hutu nasiban min wanda aka ba su wani rabo na ilimi aka ba su wani ɗan rabo kaɗan na ilimi shine ma'ana aka ba su littafin attaura ko injila idan mu mushrikan makka sun kafirta sun bauta wa gunki dama can bautar gunkin da suka gina a kan jahilci suka gina ta babu littafi a hannunsu bauta ce ta gargajiya ta jahilci ba ta da littafi ba ta da asali waɗannan kuma an ba su wani yanki na littafi me yasa ba a ce an ba su littafi ba sai aka ce an ba hutu nasiban an ba su ɗan wani ɗan rabo ba a ce an ba su rabo ba ta yabo aka ce hutu nasif nasif kamar a ce zo a ɗan yaga maka ko a ɗan baka wani ɗan ko wani ɗan abu kaɗan sai aka ce miran kitabu na daga littafi me yasa ba a ce an ba su littafi ba aka ce an ba su wani ɗan na yanki na littafi saboda me aka kira abin da aka ba su na ilimi da wani ɗan yabo ɗan kaɗan saboda me eh? littafin saboda ne annabin su to annabin su ba nasu ba ne eh to saboda ne eh saboda ne saboda sai ka ce ai cikakken littafin yana biyowa shi ne alkur'ani da aka biyo manzon Allah da al'ummarsa an tattaro ilimin da nasu da sama da nasu an bayar sun kuma an ɗan yanka musu waɗanda da ya ishe su su rayu a duniya ya ishe su su rayu a duniya shi ne aka ce nasiban minar ita wani ɗan labo aka ba su ayi iskan minar taura wani ɗan yanki na ilimi wanda amma ya ishe su wanda cikakken ilimin zai zo nan cikin littafin na wato alkur'ani shi kaga an ba su wani rabo wanda cewa yana hannunsu yoda auna ila kitabin lahi ana kiransu ya zuwa a musu hukunci da littafin Allah cewa littafin Allah ko littafin da yake hannunsu malamai suka ce cikin asbabin nuzul dalilan sauka yahudawa suna inkarin hukuncin wato jefewa ga magidancin da ya zina a cikin attaura shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi sallama, aka ce su kawo littafinsu in sun ka littafinsu ai a fadar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama. ba ma sai an ka attaura ba akwai masananta a wurin irin suwa eh irin su irin su abdullahi bin salam wanda Allah ya yabi yayi da ba da cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna cewa akwai wannan hukunci a taura wato amma suka yi musu kuma daga cikin dalilin sauka yanzu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wato baitul midras baitul midras wata makaranta ce babba ta tsoro ta gargajiya a madina ta yahudawa ta wani babban malamin yahuda da ake kira finhasul yahudi finhasul yahudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce suna karatu sai ya shiga ya kira su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala zuwa yi wa'azi ya yi musu wa'azi wato zuwa ga ta Allah subhanahu Ta'ala da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce yace kuma ya kira su wannan alamin lati Ibrahim wannan addinin da ya kira su shine addinin Annabi Ibrahim kun ce ku addinin Annabi Ibrahim kuke yi dan gaskiya ne wannan shine addinin annabi Ibrahim, addinin da Allah ya aiko manzan Allah da shi. domin Allah ce inna auren nasu bi Ibrahima sai ce lallazina tabahu sai bi wace ne wa nabi cewa wanda suka bi cancanta da annabi Ibrahim ba ba yahuda ba ne, bane ba dan mishan bane domin Allah ce ma gane Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima haka Allah ya ce shi annabi Ibrahim baba ba bane ba kuma ɗan mishar ba ne hanifan wato ya karkacewa duk wata hanya ta fata kuma musliman lillahi ne ma'ana musulmi ne wanda aƙidarsa da addininsa irin na manzon Allah ne annan sallallahu alaihi wasallama ba yahudawa ne ba ba ba yahude bane ba ba nasare bane kuma ma a taura da injila ai bayan wucewar manzon Allah annabi Ibrahimu sannan aka saukar da su bari a ce yayi aiki da su bayan ya bar duniya aka kawo su kaga yayi yayi ma aiki da su bai san da suka zo baya ma duniya kaga shi ya kira su akan wato addinin annabi Ibrahimu na hakika shine addinin da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sai suka ce ai inda ibrahimu kana yahudiyya ai annabi ibrahimu ba yahude ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to yanzu abinda za ku ji annabi ibrahimu ba yahudi ku je ku ɗauko a tauranku a karanta ta nuna muku inda ta tabbatar muku da cewa annabi ibrahimu yahudiyan ne ko nasraniyya ku je ku kawo sai aka roƙi aka ki kawowa ku fito littafin naku ne ba kai za ka ba masu ba musulmi za su ku ɗauko naku littafin fina su shiga ɗaki na ko a taurarka ko ga tana buɗa ka nuna inda ta tabbatar ibrahimu yahudiyan ne wanda babu sai suka ki kaga duk waɗannan an kira su ne zuwa ga a yi hukunci da attaura ko littafin da aka saukar musu amma suka yarda dan da sun dauko abinda suke da awa babu abinda ake su akwai akai shi littafin ya tabbatar kaga sai suka ki daukowa suka iya yarda to wanda sai zama abun mamaki Allah yake hudawa manzansa da mu'minai da duniya ga baki daya halin abun mamaki na waɗannan Yahuda Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab baga wato bai kai zuwa ka ba abun mamaki abin al'ajabi ga Allah zira hutun kitab waɗanda aka ba su littafin attaura nasiba minan kitab wani rabo na littafi suna da wani yanki na ilimi da attaura a hannu su ko injila yau da auna ila kitabin lahi a kira su zuwa ga littafin Allah a ce ku zo a ɗanko littafin Allah ko attaura ko alƙur'ani ya yi mara hukunci tsakani da ku li kuma bainahum dan ya hukunci a tsakaninsu amma sun mai tawalla fariqun minhum sai wasu daga cikin su sai su juya ma'ana su yarda. su dawwama wasu su kafe akan abin da suka ɗora kansu na aƙida karkatacciya wahu mu'riduna suna masu wato gujirewa bin wannan umarni da aka ce su zo a yi musu hukunci da wannan littafi so gujire sai Allah ya faɗi dalili ce zalika zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat me yasa suna da wasu gurace-gurace na ƙarya wanda babu dalilinsu babu su a littafi suka sa sai yahuda suka ce ai su dalilin ma da zai sa ma an sun mutu a sa su wuta za a sa su wuta amma kwana arba'in ne lokacin da annabi musa lokacin kakanninsu kenan waɗannan yahuda da suka yi zamani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kakanninsu da suka yi zamani da annabi musa alaihi salam ai annabi Musa ya tafi sai munajati ya gana da ubangiji wato ya karɓo littafin taura, sai aka bashi wato kwana talatin wa'adana Musa 30 laylatan aka yi alkawari da annabi Musa zai gana da ubangiji ya munajati ya karɓo taura, sai ubangiji ya ƙara kwana goma ga talatin ga goma da kenan wa atmamna ha bi ashirin fatamma bihi arba'in na layla Allah ce sai muka cika wannan talatin din da goma sai alƙawarin ubangiji na gana da annabi Musa da zai yi sai ya zama kwana arba'in. Shi ne waɗansu malaman tafsiri suke cewa kwana talatin daga watan zulqa'ida ɗaya ga watan zulqa'ida zuwa goma ga watan Zulhaji. kwana arba'in kenan waɗannan lokuta ko yanayin wannan lokuta cewa kwana arba'in ɗin nan bayan ya tafi sai musa samiri ya fitine su ya wato ƙera musu ɗan maraƙi na gol ya yi wani tsafinsa da wani sihirinsa da surkulle in ya sa hannu ya matsa sai a ji ɗan maraƙin da yana kukansa sai ya kawo shi sai ya ce wannan ne allah naku za ilahu kuma ilahu musa fanasi ai wannan ne allah naku a ga in ban da toshewar basira mutanen da kuka taho da ƙabilonku gaba ɗaya da ‘ya'yanku da matanku da rindinanku kuka doshi ka ta fara kogi kogin nilu wanda yake babban kogi ne kogi ne na bahar maliya fir'auna ya danno bayan ku makiyinku da rindina da sojoji da makamai bayan ku mutuwa gaban ku mutuwa domin wanda yake je faɗa wannan kogi ba mu zancen rayuwa gare shi wanda ya tsaya fir'auna ya cin masa babu zancen rayuwa gare shi sun annabi musa ya jagoranto su sun doshi kogin nil can kuma ga fir'auna ana ganin ƙuran da wakarsa sun danno da sojojinsa da makamansa na yaƙi da shi kansa ya fito shi ne kumandan yaƙin da kansa ba wani ba annabi musa kuma kogi ya dosa lokacin waɗannan mutane ‘ya'yan baro Isra'ila, Allah ya ce, ƙada ashabu Musa inna da mudaraku, ka ce, ai ba yadda za mu yi an gama da mu, mutuwa ce gaban mutuwa gaban kura bayan tsayaki, wato ta ko'ina mutuwa ce, annabi Musa alaihi yana da tatacciyar aƙida, annabi ne manzo ne masanin Allah. Ya ba da wata amsa, ya wulla wani gwamna amsa ya ce, Kalla! inna ma iya rabbi sai hadi ko kuke jin man alaka ko kuke jin an gama ina ni da rai mu da muke tare da ubangiji shi zai fitar da mu kai kake jin an mutu kai ka tsorata kai ka firgita kai ne baka san Allah ba kai ne zuciyarka take bugawa suka je suka tunkari kogin Allah ya umarci annabi Musa alaihi salam ya sa wannan sandar tasa ya daki kogin ya daki kogin kabila goma sha biyu ne aka fitar da hanya goma sha biyu kogin ya zama ma Allah ya ce fadirin lahun fil fil'ardi sai ya ce yabasa ka buga musu hanya ka fitar musu idan aka ce kogi ne an tsotse ruwansa wato za a shiga ciki cikin mai za a shiga cikin tabo ko laka eh cikin yashi kuma tabo za a shiga an zuke ruwa ai taho za a shiga amma saboda wanda ya zuke ruwan ba injin ka bane ba na'urar ka bane ba amurka bace ba ingila bace rabbul izzati ne subhanahu ta'ala sai zama da aka shiga hanya habbu da take tashi kaga ba zancan laka ka gani fil ardi yamasa abushe wannan hanya take ƙura ma take tashi wato ruwan yayi sama Duk annabi Musa alaihi salam ya wuce da al'ummarsa sai da fir'auna ya shigo ya shigo tsakiya sai aka umarci kogin ya dawo da can fir'auna yana da awar shine ya halicci kogin ne Mr President a Misra yana ta ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi anharu tajri min tahti afala ba ni ne Mr President a Misra ba ga kogin nilu yana gudana ƙarƙashin umarni na da yi na da faɗata ni na yi shi a shekar yake zai tabbata da Allah wanda ya yi shi ya tashi halakar da shi sai aka kawo shi cikin abin da ya ce shi ya sai aka halakar da shi a nan in kai kai kogin mi za ka bari ya cinye ka mi za ka bari ya makure ka sai ga shi yana kiran habu a cikin ruwa sai ya ga cewa ba fa mafita sai gabari ya koma baya farkar jaji ce la ilaha illa bihi banu isra'ila wa ana musulmina yanzu ya gani ya tabbatar wai babu abin bauta sai wanda ‘ya'yan banu Isra'ila suka yi imani da shi, har yanzu da ɗan sauran girman kan kenan, maimakon ya ce amantu annahu la ilaha illallah wai sai ce illal ladhi amanat bihi banu isra'ila har yanzu da kufan girman kai yana nan wa ana minal muslimina yanzu ya sallama kace al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin yanzu ne za ka ce ka ba da gaskiya ka yi imani bayan ka saba ka kasance cikin mabandata ka yi da'awar allantaka ka yi da'awar ubangijantaka Allah yi wa waɗannan mutane ya da al'ummar annabi Musa wannan baiwa da wannan falala da wannan daraja lokacin da wato suka suka fita Allah ya halakar da Fir'auna shin wannan wanda Allah yi wa wannan baiwar ai ya kamata ya san Allah a aikace ya san girman kudirar Allah a aikace amma suna wucewa wato suka samu waɗansu mutane wato a suna bautar wato saniya da yake aƙida ba ta ratsa su ba su ba ta ratsa su ba sai suka ga waɗannan mutane sai suka ce da annabi musa mai suka ce da shi eh ya musa allah na ilahan kama lahum aliha ai musa waɗannan gashi allolinsu gashi suna bauta waɗannan shanu mu ma da za ka tsera mana wannan ɗan Allah ‘yan sani ya haka mu ma musamman muna kanin namun Allah muna mu kaga wanda Allah ya wancan baiwa ka zo ka nuce a maka wani mushen saniya ka bautawa Allah eh, Isa abin da Musa alaihi salam dandana ransa ya bace ce innakum qaumun tashhadun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun annabi musa alaihi salam ya ce innakum qaumun tajhalun ku ne mutane ne masu dimbin jahilci ba wai jahilai ba jahilcin ma yana da yawa masu dimbin jahilci jahilcin ma ya wuce ce inna haula in mutabbaru ma fi ai wannan masu bautar zaliyar da kuka ga halaka ne suke a kansa wa batilun barna ne ma kanu ya'malun abin da suke aikatawa don haka kage yanzu annabi musa baya nan ya tafi kwana arba'in baya nan musa samiri sai wancan ɗan maraki da wancan gwalagwalai da suka ara daga matan kibdawa suka matansu suka ara daga matan kibdawa dangin kabilar fir'auna suka ce gobe za su fita sallar idi an da idi za su da musu da su bayan annabi Musa tafi shi kuma ya iya kira dan haka sai ya zo sai ya ce a tattaro sai har arami aka yace a tattaro gwalagwalan nan ai ba na ku bane na aro ne aka zuba idan aka narka zinari ko azurfa da abin da ake son a kera da shi zai yi kofi ne ko kwano ne ko me sai ya kera wani dan maraki sai ya ce ai ga Allah ku shi ba annabi Musa zai tafi ya dawo gashi da haka annabi ruwa haruna alaihi salam wanda shi ne sa bayan ya tafi ya gaya musu cewa wannan ƙarya ne ba aka ba ne ba daidai ba ne kada ku yi amma suka ce ba za su kushe ba za su ci gaba da bautar wannan ɗan maraƙi hatta yarji ilaina musa sai musa ya dawo idan ya ce wannan ɗan maraƙin ba allah ba ne sai a daina suka bauta ɗan maraƙi kwana arba'in don musa ba ya nan kwana arba'in da ya dawo sun bauta wa marami kwana arba'in to shi ne waɗannan jikokinsu na lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai suka ce ai abin da ma ya sa za su shiga wuta amma sun shiga saboda bautar ɗan marami da kakanninsu suka yi na kwana arba'in shi ne za su shiga wuta kwana arba'in su fito shi ne abin da Allah yake gaya mana a wannan aya ya ce zalika bi annahum qalu lan tamassanna an-naru illa ayyaman ma'dudat da cewa waɗannan yahuda sun ce ba za su ci wuta ba amma sun shiga sai kwana arba'in bayan kwana arba'in musulmi kuma sai su tabbata a cikinta Allah ce wa ƙarrahun fi dinihim ma kanu yaftaru cewa ya rudar da su ya halakar da su ya karkatar da su cikin addininsu abinda suke kile suke jefa kaga ashe har kullum idan za a ɗauki tatsuniya a saka a cikin addini ko a ɗauki ƙarya a sa a cikin addini ko a ɗauki bidiya a sa a cikin addini ƙarshe wanda za su yi aiki da waɗannan sai sun bata yanzu kaga me ya batar da yahudawa Allah ya ce wa qarrahum fi dini abin da ya rudar da su cikin addinin su sai ce ne ma anzalahumullahu abin da Allah ya saukar ne ya batar da su a sai ce ma kanu abin da suka kirkiro na ƙarya wanda babu addinin suka saka addini. addinin daga ashe kirkiro ƙarya a sati cikin addini a ce da a kwaɗaitar a yi kaza ko a tsoratar kar a yi kaza wannan yana halakar da duk al'ummar da aka yi wannan hatta musulmi sun fada cikin halaka da yawa da irin waɗannan kisosi za ka ga wato a wasu tafsirai sun cika da waɗansu kisosi kisosin iwaja kisosin waye ka suna a cikin tafsirai marasa kan gano waɗanda suke asalinsu isra'iliya ne wanda ba su da asali ko kuma a ƙirƙiro hadisan ƙarya a jingina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan a batar da al'umma tunda kai ba malamin hadisi bane ba masanin hadisi bane ta zara an ce qala rasulullahi ka yadda alhalin ƙarya aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan hadisi ko da wannan hadisai yasa Allah bai bar al'umma ta halaka ba sai ya tsayar mata da malaman da suke kula da hadisi tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu har Allah ya nada kasarsa aka samu ilimi da ake kira ilmul jarh wa ta'dil ilimin da aikinsa ta ingataccen ingantaccen hadisi da mara inganci da darajar hadisi a ce wannan hadisin ne sahihin ne wannan hasanun ne wannan hasanun ne da gairihi wannan sahihun ne da gairihi Allah ya tsewa da wannan al'umma wato ilimi da malaman da za su yi mata wannan aiki kuma Allah da kansa ya tsare mata littafinsa alƙur'ani ya ce inna nahnu nazzalna zikra sai ya ce wa inna lahu lahafizi mu ne za mu kare shi dan haka Allah ya kare alkur'ani ya kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jefa harkar tatsuniya ko kirkire-kirkiren karyoyi ko maganganu na ƙarirai cikin addini suna batar da mutane da abin da ya batar da yahuda kenan da suka ce ai wato kwana arba'in za su shiga wuta allah ne ya gaya musu haka ba allah ba ne ya gaya musu haka ba kuma a wani wuri suka ce na'anu lahi wa ahibba'u suka ce wa'ai su 'ya'yan allah ne masoyan allah ne Allah ya karyata su ya ce da manzansa qul falima kun bi ku, bal tun basharun mai matsala. me ya sa kun ce ku ƴaƴan Allah kun yi laifi Allah yake azabtar da ku Allah yake kama ku da laifin zurban ku mutane ne kamar kowa da Allah ya halitta don gasar shi ba ya addinin addininsa? duk wanda ba ba yahudi ba yana ga ya fi shi kowaye ko da kai musulmi ne sai ka shiga addinin yahuda Allah ya kiyaye ba yahude yana ganin shi karansa ma ya fi ka kai ba ba yahude ba ne asali sai ka shiga addinin yahudanci sai ka zauna tare da yahudawa su yahudawa suna ga karansu ya fi ka shi yasa za ka ga a duniya za ka ga Ko ina za ka ga cewa musulmi suna da ƙungiyoyi da suke kira akan addininsu a duk duniya haka za ka ga kiristoci suna da ƙungiyoyi da suke kira a kan addininsu amma ba yahudi ba shi da ƙungiyar da yake kira a kan addininsa sai dai ya halakar da kai ta makirci ya ɗauko wata ɓanna da ya rayu a kai sai ya ɗora ta a kai amma ya fito ya ce ga addininsa ga kyansa ka yi da wuya ka gaba yahudi ya kaba ƙungiyar talla addininsa ta yahudanci saboda ni yana ga addinin wato nasa ne nasa ne kai din ka shiga ma ne kai ba za a kore ka ba amma dai ba ka da daraja ba ka da kima karan ba yahude ma ya fi ka ce sa akwai wasu yahuda a habasha da ake kira yahudu donama waɗansu baƙaƙe wai sun yi hijira sun koma wato sun koma isra'ila can sai aka nemi gonakin wato Falasɗinawa da aka musu ban ƙarfi aka kwace sai aka kirkina musu gidaje can wajen gari cikin wannan gonakin sai aka ce ku zauna an yarda yahudawan ne tunda sun ce su yahuda ne iyaye da kakanni amma ai asalinsu jininsu ba ba ba ba ‘ya'yan banu Isra'ila bane shiga suka yi, to ku je dai kun shiga a hakura amma ku ta can ku ku zauna ku yi ku duk da haka ne ba su da ƙimar da ta kai da haka shi ko yahudu yana ga ba wanda ya fi shi martaba ba wanda ya fi shi matsayi shi ne allah ya ƙaryata su a nan ya ce abin da suka faɗa ƙarya ne na cewa ba za su ci wuta ba sai kwana arba'in in sun shiga wuta ta har abada ce ba ta kwana arba'in ba sai allah ya ce fa kaifa لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم وبنجي تبارك وتعالى قال لهم مستعزما حالهم محولا موقفهم كيف أي حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة كيف تكون حالهم إنهم حال يعجز الوصف عنها ووفيت كل نفس ما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون بنفس حسناتهم إن كانت لهم حسنات ولا بالزيادة في سيئاتهم وما لهم إلا السيئات وبنجي تبارك وتعالى سيئة كيف كيف كدوبة يا يا لمرنس ذي كسنتي yaya halinsu zai kasance a wace rana Allah ce ranar da muka tattaro su liyaumin larai ba fi zuwa wani wuni wanda babu shakka babu kokwanto sai ya zo shine wurin ranar tashin alkiyama yaya halin waɗannan baƙaryata wanda su karyata littafinsu suka kashe manzanni suka kiyanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kokarin kashe annabi Isa Allah ya tsallakar da shi suka yi kokarin kashe annabi Muhammad Allah ya tsallakar da shi suka kawo karairayi suka sa cikin littattafan su da addinin su yaya idan Allah ya tashi a kiyama yaya zaka ga halin su hali ne wanda yake cikin yanayi ne mafi munin yanayi Allah ya ce a wannan lokaci wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kowace rai za a cika mata abin da ta aikata za a ba ta cikakken sakamakon abin da ta aikata na alkhairi ko sharri ba za a zalici wanda ya aikata alkhairi a tauye masa hasara ɗaya ba ba za a cuci wanda ya yi sharri ko mummunan aiki a ƙara masa sayi'a ba waɗannan kuma a wannan rana ba su da wani aiki ko ba su da wani abu ba cewa to sayi'a sai mummuna kaga wannan aya ko waɗannan ayoyi da muka karanta idan muka kalle su za mu ga cewa duk wanda ya bijire gabanin addini ya ƙiyarda da hukuncin Allah da manzo idan aka ce Allah ya ce kaza aka tabbatar ga dalili ga hujja hujjan nan da dalili haka ma'anar ayat take haka fassarar ta take haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbai da sauran magabata suka fahimta haka sundar manzan Allah ta nuna haka ka ce a yi sai ka ce a a kai kana da zaɓi suwaye malamanka na farko a ko kakanninka su ne yahudawa ce sa Allah ya ce falawa rabbika la yu'minu na hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai wa yusallimu taslima Allah ya rantse wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da zatinsa ma'ana Allah ya rantsuwa da kansa Allah ya ce fala Allah ya ce bari wa rabbika na rantse da ubangijinka Allah ya rantsuwa da kansa ya rantse wa manzan Allah da wato da kansa shi rabbul izzati yace la yu'minuna ba su yi imani ba haƙiƙanin imani hatta yu haƙƙi roka har sun hukunta da fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya faru na sabani a tsakaninsu wannan yace ayi kaza ne addini wannan yace kaza ne addini wannan yace kaza sunna kaza bid'a sai a zo a ga me manzan Allah yace me Allah yace me manzan Allah yace sai a ɗauki hukuncin Allah da manzo da yadda ya ce shi ne daidai ya ce sai sun hukunta ka sun mala ya ji fi an fusihim harajan sannan bayan sun hukunta ka an ji kowa ya abin da manzan Allah ya ce kada wani wani ya ji kunci ko ɗaiɗai ko damuwa a zuciyarsa ce eh to haka musulunci ya ce ni ne abin da ba haka na so ba a ina ka faɗi ka ci ƙasa ka da kibirji malam alhaji malam alhaji ka da kibirji ka ce kai ba haka a ce ga yadda manzan Allah ya ce ka ce ba haka ka so ba ko ka ce ba a aika faɗi sai Allah ya ce la summa la yajidu fi anfusihim harajan yace ba su ji wani kunci ko damuwa a zuciyarsu ba saboda mimin ma kadaita cikin abin da ka hukunta wai sallimu su sallama ga wannan hukunci sallama kaɗai sai ce tasliman aka ka masdar na sallama shine tasliman su sallama sallamawa su meka wuya meka wuya su meka wuya kai tsaye shine ma'ana musallimu taslima kenan ne abin da ya kamata ka yi ko da kada kan wani abu ko kada yin wani abu in ya saba umarnin Allah da na manzo ka aje kan ko na malamin ka ko na babanka ka dauki da Allah da manzo shine gaskiya shine daidai duk wani wanda ka saba a duniya in ba Allah bane ko manzo ba wanda Allah ya ce zai koda ka dan kana iya saba masa akan daidai kake amma Allah da manzo in ka saba musu ba daidai kai ba kuma duk wanda ya saba wa Allah ko ya saba wa manzo wato sakamakon sa wuta Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa bi'sal masir wa sa'at masira haka Allah madaukakin sarki ya ce wato ita jahannama sa'at masira makoma ta yi muni cewa wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama makoma wato ta yi muni haka wannan ya nuna maka cewa duk aqidar da ta kauce wa littafin Allah al-Qur'ani aqidar da ta kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibadar da ta kauce wa tsari ko koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta to ta bid'a ba ta zamanto karɓaɗɗiya ba kenan kaɗan daga cikin abubuwan da muka samu cikin wannan ayoyi kenan akwai lokaci lokaci ya to alhamdulillah Allah